da bulaliyar Allah ta zo wannan tsananin da ya zo mana yanzu jubiyan da Allah ya durkusar da duniya har yanzu ba mu ga bayan mu san abin da Allah zai kaddara a cikin sai dai mu nemi lutufi daga gare shi to a cikin wannan bil munasaba yan uwa musulmi ya kamata a mu san mu da gajiyawarmu mun kai hali fa nakan cewa lamalja wa lamanja hmm. ba mu da mafaka ba mu da wajen zuwa sai wajen Allah jalla wa'ala tanadi da muke da shi mai rauni ne musamman a cikin wannan hari da muke ciki a wannan gari namu na kano da haka dole mu tashi mu koma ga allah babu kuma abinda ni nake yi ma kaina kuma nake ma 'yan uwa na nasiha kan mu dumfare shi irin karatun alkur'ani wannan virus halitta ce daga cikin halittar allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga halittun Allah da kalmomin Allah yace duk wanda ya sauka a waje yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da Allah ya halitta to babu abinda yake maganin abinda Allah ya halitta kenan irin kalmomin Allah to alqur'ani kenan mu dukufa akan alqur'ani Allah ya mana maganin wannan virus da annobar da take tare da ita muna da kyakkyawan misali akan 'yan uwanmu a ƙasar mauritaniya lokacin da wannan abin ya barke ministry su ta islamic affairs mm, mu ma an yi ministry ta harkokin addinin musulunci ko mm, to su suna da ministry a can suka sa duk masallatai aka dukufa akan karatun alkur'ani a yanzu mauritania suna daga cikin kasashen da suke kaɗan ne suka gabaki ɗaya tun daga farkon march zuwa shekaran jiya da na duba mutane da suka kamu da wannan cuta a mauritaniya mutum takwas ne gaba daya mutum daya ya mutu mutum shida sun warke mutum daya ne har a shekaran jiya yana jinya sun dukufa akan alkur'ani to kalmomin allah da su ake neman tsari daga sharrin halittun allah hmm. to wannan halitta ce daga cikin halittun allah bata gagara allah ba bata gagara allah ba saboda haka mu dukufa akan karatun alkur'ani yan uwan mu alarammomi saboda allah a tsaya a fuskanci al'umma ba duk wanda bai damu da abin da ya damu musulmi ba baya daga cikin su mu taimaka ma junanmu mu taimaka ma al'umma mu tashi mu dumfari tilawar alkur'ani mu ta sauka allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana wannan annoba ya kiyashe mu daga sharrin wannan wannan virus da kuma dukkan sauran miyagun halittu da kuma ita wannan cuta yan uwanmu wanda suka kamu da wannan cuta ko da waninta Allah muna roƙonka da ka ba su lafiya wannan yawan mace-mace da ake ta yi musamman a wannan gari namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana Allah ya inganta mana lafiya Allah ya inganta mana aminci da lafiyar garinmu